من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف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 ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي jannati. جنتي صدق الله العظيم يوم لا ربا شاء ga watan al-muharram shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida shi ya yi daidai da a sha bakwai ga watan bakwai mailadiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu a ƙa'ida rana ce da muke karatun littafin ashifa <coughs> bita arifi hukuki sayyidina al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma yau kamar yadda na sanar cewa za mu yi amfani da wannan ranar saboda munasabar lokaci mu tattauna mas'alar ashura Mas'alar ashura abinda nake nufi da mas'alar ashura shine ba ba azumin ashura ba abinda ya faru yau mu ashura a a karbala shine wato babbar musibar da in banda wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ran da ya bar duniya banda kisan sayyidina Uthman bai banda kisan sayyidina Umar da Abu Lu'lu'atul Majusi alaihi la'natullahi yayi banda kisan sayyidina Usman da wasu gurɓatattun musulmi suka yi banda kisan sayyidina aliyu karramallahu wajhahu wanda wasu gurɓatattun musulmi suka yi to duniya ba ta taɓa ganin musiba da bala'i kamar abin da ta gani ranar ashura shekara ta 61 bayan hijira ba wato abin da ya faru a ranar ashura'a kana iya cewa ma wannan musibar da ta faru a ashura'a ranar 61 ita ce awwalu min nau'iha wato irinta to ba a taɓa yi ba ba a taɓa yi ba irinta kuma an gama wato duniya ba taɓa ganin musiba da bala'i irin wannan abin da ya faru a ranar ashura ba dalilin wannan tsararriyan ko ko keɓantacciyar lakca ko muhadara shine a muna cikin wata duniya ta cin kifi ma'ana abin da nake nufi da cin kifi kifi nama ne amma yana da bambanci da sauran nama shi nama ne wanda ake ci amma da taka tsantsan saboda ana yi ana cire mene kaya haka ne to muna cikin duniyar kifi yanzu ma'ana duniyar ilimi tana cike da nasibanci ta wani ɓangaren tana cike da rafidanci ta wani ɓangaren abin da nake nufi da wannan shine a duniyar ilimi yanzu a wasu abubuwan an cakuɗa su da nasibanci in an ce nasibanci shine kin sayyidina ali radiyallahu anhu da ahalin gidansa da gaya musu magana da kwaɓa musu kowane irin mummunar magana in an ce rafidanci kuma shine ƙoƙarin rama wa sayyidina ali da ahalul baiti kuma a zo kuma ana zagin sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina usman ko sayyida aisha ko amru bin al-as ko wasu cikin sahabbai waɗanda sun wuce wani mutum ya buɗe baki ya faɗa magana a kansu to saboda haka abin da nake nufi da cin kifi shine lokaci ne wanda abubuwa suna cakuɗe dole sai ana yi ana taka tsantsan ana zare abubuwa wannan karatu ne wanda Allah ya sani tun shekaru da dama duran da watan almuharram ya zagayo sai na yi yunkurin in yi irin wannan zaman na musamman domin tattauna matsalan karbala to amma kawai sai allah maɗaukakin sarki ya ɗauki na zuwa wani abu ko kuma tunanoni da dama sai su sa in dakata to bana allah maɗaukakin sarki ya ina fatan ya waffaka ni cikin a cikin wannan karatu cewa zan tattauna gurgudan abin da na sani kuma ina fatan duk abin da zan faɗa Allah maɗaukakin sarki ya saka babu zamewar kafa a cikin shi Allah maɗaukakin sarki ya sa a ba zamewar kafa wala yaftani Allahu bizaigi wal hawa na ishu alal zani yawmi liqa'i a banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shugaban halitta gaba ɗaya, a bayan ƙasa Allah madaukakin sarki bai yi mutane masu daraja da fadala kamar ahalin gidan shi ba wanda Qur'ani ne ya umarce mu cewa mu so su mu so su Qur'ani ya gaya wa manzala sallallahu ya gaya mana in muna so mu masa kafa'a daga abin da ya yi mana na zuwa ya samar mana da rahamar Allah da tsira da shiriya to in har muna so mu masa kafa, ma'ana kafa'a kamar mu ma mu saka masa to sakamakon da za mu masa kaɗai in ji Qur'ani shine mu so makusantansa qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba ya rasulullahi ka gaya musu kaga wannan Qur'ani ne suratu shura ko Qur'ani ne ka gaya musu ya ma'aikin Allah baka neman lada ko biya a wurin su kwata-kwata Kaɗai abin da ake abin da za su maka su biya ka shine almawaddata fil qurba su nuna tsananin soyayya dan akwai bambanci tsakanin almahabbatu da almawaddatu almawadda shine irin sannan wanda yake tasowa tun daga zuci na gaskiya ya zama yana ya tabbata ya yi rusuhi a cikin zuciya ya su ka gaya musu mawadda fil qurba shine abin da za su yi maka fa'a da shi kuma waɗannan ahlul baiti da Allah madaukakin sarki ce san su shine mu iya yi wa manzala sasan kafa'a da shi Allah madaukakin sarki ya gaya ya gaya mana cikin suratul ahzab inna ma yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tadhhira Allah madaukakin sarki ya ce kadai Ubangiji madaukakin sarki yana nufin ya tsarkake ku ne wato kamar an tambayi Allah madaukakin sarki ya Ubangiji, ka ware waɗansu mutane da ambato, ka dai ware su, su sun zama wato kowane bai tana da ahalinsa. To, ahal baitin nubuwa Ubangiji ta'ala ka ware su, ka yi maganan su, me kake nufi da su ya ce kaɗai inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijisa, Allah ya ce kawai ina nufin in tsarkake ku ne in tsarkake ku a nasaba in tsarkake ku a ɗabi'a in tsarkake ku kowane irin tsarki hissan wa ma'ana hissan wa ma'ana ahlul bait kenan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya keɓance su kana iya cewa a hadisin ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ko lokacin da aka saukar da ayan a inna ma yuridu Allah lizuwa kuma da alibati manzo Allah sallallahu alaihi ya kirawo sayyida Fatima sayyidina Ali al-Hasan wal Husayn ya lullube su cikin mayafi yace Allahumma haula ya ahli baiti ce ya ubangiji waɗannan su ne ahalin ahli baiti na ma'ana waɗannan su ne zuriyata zuriyata so akwai dai magana mai faɗi cikin an ce ahalun nabi ko ahal baitin nabi sallallahu alaihi wasallam da magana mai faɗi cikin matansa ma ahalul baiti ne ko ba ahalul baiti bane wannan doguwar magana ne ba majal ɗinta bane nan ahalul baiti ya haɗe da alu abbas alu aqilu ali aliyu da ali ja'far shi ma wannan magana ne mai faɗi to amma dai a duka waɗannan ansab ɗin da za su haɗu su zama ahlul baiti misali ka ce alo ala aqilu 'ya'yan aqilu bin abi talib ali ja'far 'ya'yan ja'far tayyar alu abbas 'ya'yan abbas bin abdul muttalib ali ali ƴaƴan sayyidina ali a waɗannan gida hudun dukkansu mafiya tsarkin daraja a cikinsu su ne ali ali saboda su wanda kai tsaye mu basharatan suka haɗu da annabi muhammadu su ne sai da fatima da 'ya'yanta wanda manzala sa suke kiransu 'ya'yana sayyidun al-hassan da sayyidun al-husayn da abin da suka haifa wato zuriyansu zuriyansu wanda manzala sa sai yake cewa duk wanda ya so su ya so ni duk wanda ya ƙi su ya ƙi ni duk wanda ya faranta musu ya faranta min domin su ne su ne wato ababen soyuwan su ne rahanatu kalbi su ne ababen soyuwar zuciyata duk wanda ya bakanta musu ya bakanta mu yana kan mimbari sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana khutba sayyidina hasan ko al-husayn ko su biyu duka sun taho manzo Allah sai ya yanke hudbar ya sauko ya dauki su biyun duka ya dauke su ya hau da su kan mimbarin ya rike su ya ci gaba da hudba har yana karanta ayan ubangiji madaukakin sarki yayi gaskiya da yace ma amwalukum wa auladukum fitna yace domin wayannan yara ga su sun zo ina huduba amma na yanke hudba na ɗauko su saboda san da nake musu to ga sunan Allah ka so su ka Allah ka shaida ina son su ka so su to haka dai abin da ya faru a Karbala ranar goma ga watan al-Muharram shekara ta 61 bayan hijira shine a wato kana iya cewa abinda bahaushe yake cewa balahira bahaushe idan musiba ta kai musiba bala'i ya kai bala'i sai yakan kira shi da balahira kamar a sako ne a ce akwai kabi akwai saga'ir akwai kaba'ir akwai tsamatul kubra idan laifi ya kai laifi sai a kira shi a ce tsamatul kubra wato ranar manzala sallallahu ya yi magana a hadisi ya ce khilafa bayansa shekara talatin ce khilafatu al ba'di aman au kama qala alaihi wa alihi salatu wassalam ya faɗa hadisai da dama imam al-bukhari ya rawaita muslim tirmidhi nasai abu dawud ibnu majah da ruwayoyi mabambanta manzala sallallahu ya ce khalifanci a bayansa shekara talatin ne ya ce bayan shekara talatin duk abin da zai zo mulki ne Yace za a yi kalifanci da jin kai shekara talatin bayan nan za a yi mulki da jin kai bayan nan zai zama mulki na zalunci da hadisai mabambanta ga sunan da yawa to wannan a bayan wafatin manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu ya khalifance shi wanda ya shekara biyu da wata biyar ya yi wafati sayyidina umar aka masa mubaya a matsayin khalifa ya yi shekara goma da wata biyar a matsayin khalifa manzala sallallahu alaihi wa sallam aka shahadantar da shi wani wani wani mushriki arne abu lura ta bajis alaihi alaihi la'anatullah ya shahadantar da shi bayan nan aka yi ba sayyidina usman radiyallahu anhu mubaya'a ya zama khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa dadewa cikin su wanda ya kusan shekara goma sha uku shekara goma ko shekara sha biyu da watanni bayan nan a fitintunin addini suka tafi da jinin sayyidina Usman radiyallahu anhu aka shahadantar da shi aka yi mubaya'a ma sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda wasu daga cikin sahabbai kamar su kamar su sayyidina muawiya da sauransu ba su yi mu baya a sayyidina ali ba a haka dai har shekara hudu shi ma aka shahadantar da shi bayan an shahadantar da sayyidina ali sai aka yi maɗansa alhassanu alaihi salam baya a matsayin khalifa to wannan sai ya zama sai ya zama kamar wato tashin tashinan kunna wata fitina tsakanin banu umayya ko ka ce ma tun daga khalifancin sayyidina ali sai banu umayya wato dangin sayyidina usman kenan tunda shi ma ba umayya ne sai suka ce ba za su yadda da khalifancin sayyidina ali ba har sai sayyidina ali ya nemo waɗanda suka shahadantar da usman an yanke musu hukuncin kisa ya ce to shikenan ba na ƙi ba ku ku sallama min ku yadda mana a matsayin khalifa ku bin mubaya'a tukunna amma ni da ma ba ku yi mubaya'a a matsayin khalifa ba har yaushe nake da dama da ƙarfin da zan yi wannan aikin da kuke so in yi suka ce su dai kawai abin da suke so ya ce to su mai mubaya a cikin suka ce ba su mai mubaya ba a haka dai a daddafe har aka shekara aka yi shekara hudu sayyidina ali radiyallahu anu ya yi shekara hudu da wata tara wanda in aka kirga abin da waɗannan khalifofi kula fa'ur rashidun ridwanullahi alaihim suka yi shi zai ba da shekara ashirin da tara da wata shida kaga in ana neman waccan wata in ana neman waccan shekara talatin da manzala sasan ya magana na khalifanci bayansa kafin ya zama mulki kafin ya zama mulki wato kafin ya zama gado ana neman wata wata shida to da haka sai aka yi masa yadda hasan radiyallahu anhu wa alaihi salam mubaya'a da aka yi masa yadda hasan mubaya'a a ah, radiyallahu anhu sai ya zama fitintunu sun ci gaba da karuwa muawiya yana claiming wato sai jama'a da yawa sai suka yi buba sai suka yi bubaya a bayan wafatin sayyidina ali wa muawiya a matsayin khalifa wasu suka yi masayidina kamar mutanen yankin abin da ya shafi iraki yankin kufa yankin basra inda sayyidina ali ya koma da rayuwa kenan sai suka yi ma sayyidina al-hasan immediately mubaya'a suka kima muawiya mubaya'a to ana nan sayyidina al-husayn radiyallahu anhu sai ya ga maimakon ana shi ijtihadin Allah ya saka masa da alkhairi sai ya ga maimakon al'ummar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a cika da barin su a farrake a rabe me zai hana shi da aka yi mubaya'a ya tattara tashi mubaya'ar ya hada yayi ma muawiya mubaya'a tunda dai a kullum haɗin kai ya fi rabuwan kai ko sannan kuma hadisai sun zo da dama daga manzala sallallahu alaihi ingantattun hadisai manzala sallallahu ya nuna shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya ce wannan ɗan nawa ya nuna Hassan ya ce wannan ɗan nawa ina fatan zai zama dalilin sulhun wata fi'a ma'ana wata al'umma guda biyu da kanta yake rabe zai zama dalilin haɗuwan kansu ko a wani hadisin ya nuna su su biyu ya ce waɗannan ‘ya'yan nawa alhassan wal husaini kenan kuma sai da shababi halin janna su ne shugabannin kowane ɗan gidan aljanna duk wani ɗan aljanna su ne shugabansa in dai matashi ne a aljanna a wata riwaya ya faɗi mahaifiyarsu sai da fatima alaihi salam ya ce ita ce sayyidatu nisa'i ahalin janna ya ce ‘ya'yanta kuma su ne shugabannin samarin gidan aljanna ya ce Hassan shi kuma ya ce ina fatan zai zama dalilin shiriyan wasu fariƙai ma'ana wasu wasu ɓangarori guda biyu da ba su shiri saboda haka ana nan aka yi ta ba ya shawara ka shirya yaƙi ka yaƙi Hassan kai mai kaza ya ce a'a ya ce ni ba zan yaƙe shi ba tun da bai yi fito na fito da ni ba kadai an masa mu baya a matsayin khalifa ni an baya a matsayin khalifa zan nemi ya zo ya sallama min domin ya zama khalifa ɗaya ne in yaƙi to daga baya shi kenan in ta kama in yaƙe shi sai in yaƙe shi domin gaskiyar magana shine banu umayya idan ka cire sayyidina usman Allah ya ƙara masa yadda in ka cire shi muawiya to kana iya cewa duk wani sananne a wannan tsakanin cikin banu umayya to yana da hikidi yana da damuwa da ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wasu dalilai wani ya ce an kashe sayyidina Usman dan ai sayyidina Ali mubaya'a amma sayyidina Ali a bai ɗau mataki ba wani idan idan mai ragowan wanda akwai bakayan jahiliya tare da shi ya ce ai sayyidina Ali ya kashe kakanninsu a Badar ko kamar baitocin su sananne da ake yawan karantawa ana dangana sai baitocin zuwa ga Yazid ana dangana zuwa ga wasu suna faɗin cewa abin da ya faru da ahlul baiti ranar ashura ramuwa ce na abin da sayyidina ali ya na kashe su kutuba su shaiba da sauran kakannu su waɗannan banu umayya to in ka cire wa'annan masu falala din cikin sahabbai wanda su dama ba zai yi a samu zamiyan kafa irin wannan daga wurin su ba to duka waɗannan banu umayya din akwai damuwa saboda haka aka ta zuga muawiya ya yaki sayyidina hasan da ƙarshe dai sai na Hassan ya ga in aka ci gaba da tafiya a haka ko da mutum daga bisharar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan shi sannan kuma Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya riga ya yi stamfi akan kilafa kaga kenan al'amarin ya zama mau ya zama tauƙifi ba taufiƙi ba saboda haka duk yanda za a yi a iya shekara talatin din nan dole wani abu zai canza saboda me saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa iya shekara talatin ne khalifanci abin da yake bayan shekara talatin mulki ne abinda ake wato bambancin khalifanci da mulki shine shi khalifanci cancanta ne idan wannan yayi idan khalifa jagoran al'umma musulmi amirul mu'minina ya rasu to al'umma musulmi shura za su zauna su shawarta su tattauna a ɗora wanda ya dace bi nazri an dan wannan mutumin ne almajirinsa ne danginsa ne suna da alaka ba wannan ne abin duba ba cancanta ake duba wannan shine khalifanci shi kuma mulki Shi ne duk uban da ya rasu to ɗansa ya gaje shi shine bambancin khilafa a musulunci da kuma mulki to shi shikenan da ƙarshe sayyidina Hassan kawai sai ya tashi musamman sai ya rubuta takarda ta mubaya'a ya gaya wa sa wasu ma suna hana shi ya ce shi ne zai je ya ma mu'awiya mubaya'a domin a sabu haɗuwar kan al'ummar musulmi ya yi takakkiya har sham ya je har a yaje sham din ma ya isa sham ana gaya wa mu'awiya cewa ya yake shi ko wani abu makamanci to bai dai yake shi ba a zahiri ya yi mubaya'a ya ce shi in dai kalifancin nan ne ya bar maganin batun kalifancin nan ya sallama wa mu'awiya domin a samu tauhidul umma a samu haɗuwar kan al'umma shikenan mu'awiya ya gode mishi ya ya wannan har wasu na ci gaba da zuga muawiya a lokacin cewa ba fa da gaske yake ba yace to ni dai abin da ya bayyana mun a zahiri shine ya ya mun mubaya'a dan wani abu daga baya ya faru wanda ya nuna ba wanda ya nuna ba ba da gaske yake ba to wannan kuma sai mu san matakin da aka dauka shikenan sai na al-Hasan ya koma ya ci gaba da mu'amalolinsa tare da karkashin masoyansa masoyan mahaifin shi wanda ya gaji soyayyansu daga mahaifin shi ana nan sai cikin banu umayya din sai suka shirya masa makirci suka shirya masa kaidi na bashi sammu wanda wannan kaidin ana faɗin cewa tun lokacin yana khalifa wato yayi wata shida ne wata shida daidai a wata shida ya sallama wa ya miƙa wa Muawiya ya masa mubaya'a wanda wannan wata shida in haɗa su da wancan shekara 29 da wata shida ya zama shekara 30 to tun a wannan wata shida ake shirya sammu a haɗa da makusantansa gurɓatattun makusantansa da wasu da wata mata daga cikin matansa ana shayar da shi sammu ya warke sammu bai yi tasiri ba sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa wafati sai aka shayar da shi wani sammu mai guba mai ƙarfi wanda wannan sammu ya yi dalilin rasuwan shi lokacin da ya sha sammu ɗin wani daga cikin makusantan shi ya zo gaishe shi ya zo gaishe shi sayyidina al-husaini dan uwansa ya zo gaishe shi sayyidina al-husaini ya ce ina hada ka da Allah dan uwana ka gaya mun wane ne ya shayar da kai mu? sai ya ce a bazan gaya maka ba ya ce kana nufin in na gaya ma ba ba kana nufin ka dau matakin kashe shi ba ya ce sai ya ce to ai in na wanda nake zaton shi ya shayar da ni mu? in na gaya maka ya zama ba shi ba ne to ubangiji na ya fi sanin wa ya shayar da ni saboda kuma zai saka mu in kuma na gaya maka ya zama shine duk abin da zaka masa bai kai wanda ubangiji zai masa ba saboda haka na bar wa Allah to ya rasu da ya rasu sai jama'an a wanda suke bayan sayyidina Ali radiyallahu anhu abin bai musu daɗi ba dai sun ga duk da ya riga ya mika wuya wa mu'awiya amma an ta bibiyansa har sai da aka shahadantar da shi to haka dai wa'annan shekaru aka ta tafiya a haka mu'awiya yana jagorantar al'ummar musulmi har tsawon shekara talatin kaga ga talatin ga talatin shekara nawa sittin ko har tsawon shekara sittin sai a shekara ta sittin lokacin da dab da wafatinsa ya zo sai ya rubuta takarda ya tara 'yan majalisar shi sai ya ce ya yi wasiya in ya rasu ɗansa yazid ibn muawiya ya zama shi ne kalifa al'ummar musulmi to a nan sai da yawan da yawan sahabbai da suke nan sai suka ce a'a ai lamarin khilafar manzala sallallahu alaihi wasallama ba wasiya bane ga cancanta ne in har da wanda ya cancanci ya jagoranci al'umma musulmi cikin 'ya'yan sahabbai abdullahi dan umar yana nan abdullahi dan abbas yana nan wane yana nan wane yana nan sai ce shi dai ya yanke hukuncin ɗansa yazidu ya zama khalifa shi kenan kuma a wannan shekara ta sittin din sai allah madaukakin sarki ya masa wafati da ya masa wafati shi ma ya rasu sai ah, da yawan jama'a wanda suke magoya bayansa sai suka yi mai zidu mubaya'a to sai da yawan sahabbai sai suka kasu sahabbai sun suka kasu kashi uku waɗanda ba su son fitina kwata-kwata a kowane yanayi su kawai ba ruwansu a dai zauna lafiya ko ma meye sai suka ja baki suka shiru ko abin nan ko a ce a'a sai suka yi mu mubaya'a mai yazid waɗanda su kuma suke da bakin magana amma ba za su iya jayayya ba sai suka fara ba da shawarwari wasu daga cikin sahabbai kuma sai suka ce su ba su taɓa yi wa yazidu yazidu baya ba suka tafa ɗan halayensa sanannu wanda aka sani na duk da su ibnu taymiya su ibnu kathir sun ce ko da ya gaskata waɗannan abubuwan dai a daina faɗa saboda kaza kaza dai da dalilan su ibnu taymiya cikin al-minhajul minhaju sunan nabawiyya cikin minhaju sunan nabawiyya ko na abubuwan da ake faɗa akan yazidu din cewa mashayin giya ne fasiki ne harkan mata da duk abubuwa na sabon Allah a wani kaulin ma an ce bai sallah wani kaulin an ce bai cika sallah haka ya rayu kuma a gaban mahaifin yana kallo to sai wasu cikin sahabbai sai suka ce su wallahi ba za su masa mubaya'a ba yaron da aka haifa a kan su ya taso ya girma domin an haife shi bayan bayan wafatin manzo Allah sallallahu da shekara shida. kaga kenan shi ba sahabi bane bai sha ba inda an haife shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama sahabi to jawaz al qantara to amma da yake an haife shi bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam a suka ce ba za su yi mubaya'a ba daga cikin suka ce ba za su yi mubaya'a ba sayyidina al-husayn shine jagoran rashin masa mubaya'a sai sayyiduna abdullahi dan zubair dan awwam abdullahi bin zubair bin al-awwam duka a lokacin suna madina suna madina sai gwamnansa da ya naɗa a madina sai ya nemi waɗannan manyan jagorori guda biyu cewa lallai yana kiransu zuwa ga mubaya'a domin rashin mubaya'an zai zama kamar wato wata buɗe kofar fitina ne wadda kuma wannan zai jawo zuwa a yaƙe su aka fara samun shi Abdullahi bin Zubair aka ce ya zo ya mubaya'a sai ya ce to yana a jira shi zai yi shawara zuwa daren yau zuwa gobe zai bayyana mu baya a sako da shi baya a shiga Yazid ibn Muawiya cikin dare tattara kayan shi da iyalan shi kawai sai kama hanya sai koma Makka wanda a ƙarshe ka har ya zama gwamna a Makka amma duk da sun yaƙe shi har sun kashe shi daga baya Sayyidina Al-Husayn shi ma aka same shi a ranar aka ce lalle mubaya ga ga Yazid sai ce shi ba zai yi mubaya ga Yazid ba Ah. amma dai a bar shi shi ma ya yi tunani to da ya fahimci cewa lallai sun yi mummunan tanadi akan duk wani sananne wanda bai yi baya a ga yazidu ba saboda haka shi ma bayan washe garin fitan Abdullahi Zubair domin maka ba ta hannunsu a lokacin ba ta hannun Banu Umayya inda yake hannunsu a lokacin da Sham inda suke khilafa da madina da sauran garuruwan musulmi kaman su basra ma su kufa ba su su sai shi ma sayyidina al-hasan Allah ya kara masa yadda sai shi ma ya tattara iyalansa washe gari shi ma sai ya bi bayan Abdullah bin Zubair sai ya kama hanyar maka. da ya koma maka ya da Abdullah bin Zubair sai ya zama kamar sun kafa gwamnati a lokacin wanda zaka iya cewa misali kaman ta tawayan Mayazid ta waye mai yazid amma madina na hannunsu an fahimta ana haka ana nan ana nan sai mutanen wato iraki mutanen kufa wanda jama'an sayyiduna aliyu ne radiyallahu anhu da suka ji an ce sayyiduna al-hassan suka samu labarin cewa bai yi mubaya'a ma yazidu ba sai suka ji daɗi a lokacin shi yazidin yana da gwamna gwamnansa a lokacin shine al-nu'man bin bashir a kufa gwamnansa wanda yake a kufa shine al-nu'man ibn bashir sanannan sahabi ne wato bashawi ne cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam a to amma mafi yawan kufa da iraki da wannan yankin da basra ba su su ba su bayan yazid amma dai suna da jama'ansu sai mutanen iraq sai suka fara rubuto takarda suna aiko ma sayyiduna al-hasan a al-husayn afwan sayyiduna al-husayn na cewa ya baro makka ya zo inda yake da dimbin masoya tun ana aiko mishi takardun yana tarawa ana aiko mishi takardun yana tarawa an ce sai da ya tara takarda leta daban-daban sama da guda ɗari biyar na mutanen kufa tsakanin kufa da iraki da wannan yankin to da ƙarshe kawai sai yanke shawaran zai kaura da iyalinsa da iyalin manzala salasar da ahlul baiti duka ya tuna ali da suka rage yayansa yayan alhassan da ya yi wa fati da dukkan dai familin ahlul zai tattara su baki ɗaya su ƙaura su bar hijaz su koma kufa da zama domin nan ne suke da masoya kuma nan ne zai iya zama babu fargaba to da sai yanke hukuncin zai tafi a kufa da yanke hukuncin zai tafi kufa duk sahabin da ya shawara da shi mafi yawa sai ya ce mishi karka tafi karka tafi abdullahi bin abbasin shi ya fara bayan shawara ya ce mishi karka tafi ya ce domin ina kallon mutanen kufa suna da yaudara suna da yaudara za a iya yaudara ya zama masu turo maka takaddun nan ba ainihin masoyanku ba ne siyasa ne aka yi 'yan bayan yazidu ne suke turo maka takarda domin ka kama domin ka tafi idan ka tafi su yi amfani da wannan damar su yaƙe ku gaba ɗaya sai ce a'a shi dai yayi dukan tunani ya za a ce ya za a ce leta daban-daban haɗari biyar a ce kuma duka ba na gaskiya ba ne wata rana kawai sai yanke shawara cikin dare sai ya ce kawai ya tattara duka ahalinsa ya shawara da su sai ce yana roƙon su da su shirya a tattara kaya su bar hijaz baki ɗaya su koma inda za su zauna shikenan sayyidina al-husayn ya tattara shi da 'ya'yansa da 'ya'yan ɗan uwansa da 'ya'yan 'yan uwansa wato sauran 'ya'yan dina Ali da sauran jikokin sayyidina Ali radiyallahu anhu amma kafin ya tafi ya tura muslimu bin aqil wato ɗan aqilu bin abi ɗalibin ɗan uwansa kenan a matsayin wakilinsa ya ce takardun sun yi yawa abinda nake so da kai zan tura ka kufa idan ka je kufa ka zauna ka yi bincike ka tabbata cewa waɗannan takardun da ake aiko mana daga kufa na gayyatan zuwa mubaya'a da gaske ne sai tura muslim ibnu aqilin dan aqil ibnu abi talibin kenan da muslim ibn aqil ya isa kufa a ya sauka gidan wani da ake kiran shi da ya sauka a nan ya fara tattaunawa da mutane a ɓoye cewa gaskiya ne a garin nan akwai ana tura takarda na gayyatan sayyidina al-hussein alaihi salam domin ya zo to a haka a haka dai musulmi bin aqilin yana kufa mutane suka fara gane shi cewa ma'ana suka fara fahimtar cewa ai wakilin sayyidina al-husayn ne ya zo domin ya karbi mubaya'an sayyidina al-husayn kafin zuwan sayyidina al-husayn saboda haka mutane suka fara masa mubaya'a aka fara masa mubaya'a sai abu ya bayyana da abu ya bayyana sai gwamnan bangaren su banu umayya ya ji labari sai ya aika ma yazid yazid yana sham yana yana yana sham sai ya aika masa sai ya ce gari fa ya rabu biyu akwai gwamnan kani yanzu akwai kuma gwamnan bangaren Hussein Muslimu bin Aqil saboda haka lalle a san matakin da ya dauka saboda haka da ya aika ma Yazid Yazid sai sai ya zargi gwamnan shi na wannan lokacin da sakaci cewa me yasa ma zai bari har sai ya aiko masa bai mataki ba saboda kawai sai ya rubuta takarda sai ya aika ma Ubaidullahi bin Ziyadi a lokacin shi kuma shine shine gwamnan Basara ma'ana shine sa a Basara sai ya ce naji an ce Muslim ibn Aqil ya zo Kufa ya fara ya ja jama'a mafi yawan talakawan mutanen Kufa ya ja su da yawa saboda haka na cire gwamnana Annu'man bin Bashir da yake Kufa na haɗa maka mulkin ka yanzu na ƙara ma faɗin ƙasa da kufa da basara suna ƙarƙashinka ka Ka tafi kufa duk yadda za a ka ɗau mataki a kai kar ka bari mutanen nan su zo su ƙwace garin nan yana nufin ahadul baiti kai bari sai na hasan ya ya ƙwace gari ana nan sai ya zo da ya tashi zuwa sai ya yi tanakkur ma'ana da ya tashi sai ya shiga shi Ubaidullah ibn Ziyadin kenan sai ya shigo cikin dare da tawakar shi amma sai ya shiga da ba wanda zai gane shi to su mutanen gari mutanen gari lokacin da ya shigo sai sun ɗauka sai na al-Hussein ne duk inda ya zo ya samu jama'a ya tambaye su da Allah ko yan gari ne eh kaza kaza duk inda ya tsaya ana masa marhaba a matsayin sayyidina Hussein ne marhaba da kai ya dan Fatima marhaba ya dan manzon Allah ana masa murna an dauka al-Hussein ne to daga nan sai ya gane lallai wannan garin ba a sai yake ba a hannun al-Hussein yake tun al-Hussein bai zo ba a lokacin sai wakilin sa Muslim ibn Aqil kamar yadda na faɗa sai ya tafi da ya tafi ainihin ainihin gidan sarauta na wanda yake karkashin su ya zauna sai ya naɗa wani bawansa wani mauladinsa intaccen bawan shi sai ya ce mishi zan wakilta ka zan baka kuɗi ka je ka nemi gidan da muslim ibn aqil yake ka je masa da, da zumman cewa kai daga ƙauye kake daga wani gari kake ka ji labarin an ce sayyidina al-husaini zai zo a matsayin khalifa saboda haka ka taho don ka zo ka tari wannan zuwan nasa ya ba shi kuɗi dinare dubu uku dinare dubu uku ina kisotan a adadin abin da ya ba shi kamar misali yanzu ka ce biliyan ɗaya da rabi miliyan dubu da miliyan ɗari biyar misali a yadda in an ce a yadda dinare yake a yanzu ya ba shi dinare dubu uku sai ya ce ka je in ka je kawai da ka je wato domin bari umayya sun yi wani abu wanda da shi suke siye al'umma da jagororin al'umma na garuruwa shine amfani da dukiya wannan ne ma yasa kamar garin Basra kamar Kufa kamar Iraki ya zama zaka samu a lokacin al'umma biyu ne manyan gari manyan jagororin gari suna tare da Yazidu sauran al'ummar gari kana iya cewa kamar talakawan gari wanda su kuma suna da ra'ayi nasu su kuma suna tare da gidan sayyidina aliyu radiyallahu anhu domin waɗancan manyan garin an yi amfani da kuɗi mai tarin yawa don siye su to haka dai a wannan jagora wannan ɗan aike na na Ubaidullah ibn Yazid ya ta tambaya har ya samu gidan da Ubaidullah ibn Yazid yake ya je ya sallama ya shiga ya azuwan shi daga bako ne ya ce ga abin da yake tafi da shi na dukiya da suka hada aka karba aka ci gaba da tsara abubuwa na zuwan sayyidina al-Husayn ana nan Muslim ibn Aqil sai ya sai wato sai ya ga yanzu kamar lokaci yayi da ya kamata ya aika masa sayyidina al-Husayn cewa ya taho saboda me saboda da yawan mafi yawan al'umman mutanen gari suna su. ya rubuta takarda ya aika masa sayyidina al-Husayn cewa yanzu yana iya tahowa saboda haka su taho kawai takardar ta isa makka wajen sayyidina al-Husayn shi kuma wannan wakilin Ubaidullahi bin Ziyadin ya koma wajen Ubaidullah bin Ziyadin ya gaya masa abin da ke faruwa ga gidan da Muslim ibn Aqil ya sauka ga jama'an da ke tare da shi ga shirin da ake ga shirin da ake wato sai da ya zauna da su ya san komai na shirye-shiryen su sai ya sai Ubaidullah bin Yazidin sai ya tura sojojinsa mutum hamsin sai ya ce a zo masa da Muslim ibn Aqil da aka je aka kamo Muslim ibn Aqilin aka zo da shi sai ya tambaye shi sai ya ce mishi sai ya ce mishi a ya ce a kawo masa mai gidan abuwan a kawo masa wato mai gidan da musulmi ya sauka musulmi ibn aqil aka zo da mai gidan sai ya tambayi sai ya ce mishi ina musulmi ibn aqil da ya zo daga daga hijaz sai ya ce ban sani ba sai ya ce baka sani ba ko ya ce eh ban sani ba sai sai tura aka kira wannan mutumin da ya aika dan leken asiri da ya zo sai ya nuna wannan mai gidan sai ya ce masa ka san wannan sai ce na san shi to daga nan sai shi wannan magidancin da ya sauke musulmi na ake sai ya gane ashe zuwan wannan mutumin ya zama tare da su wato shiryayyen abu ne daga ubaidullahi bin ziyad kenan daga nan ya san cewa to shi fa ya shiga hannu to da aka ya sake tambaye shi ina muslim ibn aqil yace yana gidana sai ya sake shirya sojoji sai ya ce a je a zo da muslim da muslim bin aqilin aka je a taho da muslim bin aqilin aka dai dan dau kaman dauki ba dadi aka taho da shi ya zo Ubaidullah bin Ziyadin ya tambaye shi me ya taho da shi sai ya ce ya zo ne a matsayin wakilcin Sayyidina Al-Hasan a matsayin khalifa sai ya ce baka baka baka baka baka kai ba wato baka yadda da khilafan Yazid ibn Muawiya ba sai ya ce ko alama to daga nan sai ya daga nan ya ɗauki matakin halakar da shi daga nan ya ɗauki matakin matakin kashe shi ya ce to zai kashe shi saboda ɗan tawaye ne sai ce mai to duk abin da zaka na yarda ka mun amma dai ni daidai da taku ɗaya ba zan yi mu baya wa yanzu dan Muawiya ba ni yana tare da na Al-Husayn sai ya ce to ni kuma na yanke ma hukuncin kisa sai ya ce to na yarda kashe ni amma kaman alfarma ɗaya ka ba ni dama in rubuta wasiya in ba da wasiya sai ce na baka dama ka ba da wasiya yadda kake so jama'an da suke tare da shi Ubaidullah bin Ziyadin wasu sahabbai ne waɗansu ‘ya'yan sahabbai ne haka Ubaidullah bin Ziyadin ya duba ya duba bai ga kowa ba sai ma'ana bai ga wani wanda ya kusanci da shi wanda yake ganin zai iya masa abin da yake so ba sai amru ɗan sa'adu ɗan abi waqasim amr ko umar duka ana faɗa ana ce mishi umar ana ce mishi amr sai ya kira shi sai ya ce mishi kai ne a wannan zaman a wannan jama'an da suke nan fara gaba ɗaya kai ka fi kowa kusa da ni ina so in baka amana zo mu je gefe suka je gefe sai ya ce mishi ka dai san ni waye ka san kuma me yake zaune da ni a garin nan kuma ka san halin da na faɗa yanzu ka rubuta takarda ka aika ma al-Husain yana maka tun bai taso ba ka ce na ce ta ɓaci kar ya taso kamar wannan amana sai ya ce zan maka tare da cewa shi amru a dan sa'ad dan abiwa qasim yana tare da mutanen yazido a lokacin shikenan shi dai muslim aka shahadantar da shi tare da duk wanda yake tare da shi ya ki musu baya an ce lokacin da zai taho lokacin da shi ubaidullah bin ziyadi ya sa a kirawo shi ya taho da jama'an gari sun biyo shi kusan ka ce duka gari al'umman gari sun biyo shi sun zo sun taru sai ubaidullah bin ziyadin a lokacin ba zai iya masu komai ba saboda wannan al'ummar da suka taru kamar ka ce an shirya masa wata zanga-zangar gari gaba ɗaya in ya ce zai tafi musulun dan ake to abin da ya amfani da shi a lokacin manyan gari da suke tare da shi sai ya tara sai kira su mitin da gaggawa sai ya ce waɗannan yaran da suke tare da musulun ɗan akil ƴaƴanku ne yaranku ne waɗansu hadimanku ne waɗansu bayanku ne kusan duk yadda za ku kurba su da shi to haka suka fita in ka wani in yana da ƙani ko ɗan uwa ko ɗa zai janye mace za ta zo ta janye ɗanta a haka a haka a haka a haka a haka wanda za a iya raba shi da su da kuɗi aka raba su wanda za a iya da ƙarfi sai da ta kai ba kowa tare da musulun ibn aqilin sai shi kadai wannan yasa aka samu daman abin da aka mishi na kama shi to shi dai sai an ya rubuta kada sai aika ma sayyidina al-husayn na cewa kai ya taso shi kuma sayyidina al-husayn wato an kashe an shahadantar da muslim ibnu aqil ranar takwas ga watan zulhijja ranar tarwiya kenan shi kuma sayyidina al-husayn washe gari ran tara ga wata ranar arfa shi kuma ya kamo hanya dan sako ya kama hanya zai tafi ya bar kufa zai tafi makka washe gari kenan ran da aka shahadantar da washe garin da aka shahadantar da muslim ibnu aqil shi kuma sayyidina al-hasan ya ɗebo tawagar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamo hanya ahlul baiti kawai ma'ana ƴaƴansu da jikokinsu su sai na hasan da sai na ali mutum 72 ne a cikin tawagar dukkan wani wanda yake da jinin manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cikin wannan tawagar kana iya cewa ba a rage kowa a maka da Madina ba ya riga ya kamo hanya ya kama hanya da kwana uku sayyidina Abdullahi dan Umar shi ma yana maka a lokacin ya ji labari ya bi shi ya same shi a hanya ya ce mishi ina zuwa sai ya ce mishi kufa sai ya ce karka tafi in ka tafi kuba mutuwa ce za ta same ka ya ce ai kuwa ga sakon mutanen kuba da suke aiko min na takardu na gayyata saboda haka ina ganin ba haka bane yadda kuke zato na faɗa a baya na ce yayi shawara da sahabbai da yawa sun ce kai ya tafi abla dan Umar yayi yayi an ce har sai da kai yana yana yana yunkura zai tafi abla dan Umar yana tare gaban dokin shi yana ce mishi ka koma ya ce ai na riga na bar maka ba zan koma maka ba sai ya ce to ina baka shawara ka koma yaman domin akwai masoyan mahaifinka na gaskiya a yaman ko kuma ka zaɓi wani gari daga cikin garin da ka san masoyan mahaifinka ne kar ka tafi kufa mutanen kufa gaskiya ne akwai masoyan mahaifinka amma kuma akwai wanda 'yan siyasa ne akwai wanda ba da gaske suna tare da mahaifinka ba ne to dai da yadda ba sayyidina da na abdullahi dan umar da ya fahimci dai kawai ba yadda zai da sayyidina da na alhassan an ce ya sauka daga kan abin hawan shi ya rungume shi yana kuka yana cewa za mu yi bankwana da kai domin na san in ka tafi ni da kai kuma sai a lahira to haka a da yawan sahabbai sun bibbiyo shi wasu aiko mai takarda cewa kar ya tafi yace shi dai zai tafi ya kama hanya ya iso a ya iso karbala ya iso wani wuri ya kusa wato ya kusa karbala sai wani daga cikin ‘ya'yansa sai ya ce ya ga wata tawaga ya ga wani abu kamar ya ga wani duhu haka kamar tawaga ce take tahowa wani ya ce a'a dabinai ne wani ya ce kaza to ashe tawagar shi ubaidullah bin ziyadin da ya ji an ce ai alhassan ya riga ya taso to haka shi ma sai ya shirya tawaga ta mutum dubu a wani kaulin an ce karkashin shi amru dan sa'ad dan abi waqas a wani kaulin kuma an ce karkashin wani ba shi ba da farko tukunna cewa su tari su tare hasan kar su bari ya iso su su tare shi su zo da shi a matsayin kamar sun kama shi ya zo ya mubaya'a to dai ya iso sun iso karbala a nan suka haɗu da waɗannan jama'an kafin isowa waɗannan jama'an da ya haɗu da su ya ɗan yi ɗan ya yi bacci da ya farka daga bacci jama'an da ke tare da shi sai suka ji shi yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so tambaye shi menene sai ya ce ya sunan nan aka tambaya sai aka ce karbala sai ya ce aiko wata ran nayi tafiya da mahaifina sayyidina ali lokacin da aka yi waqa'atu jamal ko waqa'atu siffin ɗayan su ya ce mun biyo ta nan muka zo daidai wurin nan ya ce a nan wurin ne za a shahadantar da su a nan za a kashe su na ce suwa sai ya ce ‘ya'yan annabi saboda haka nan wurin karbun ne wabala karbun wabala sai ce amma mun lamarin mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya faru to anan dai tawagar wakilan shi Ubaidullah ibn Ziyad suka same su suka tare su suka tambaye shi cewa ina zuwa yace zai je Kufa suka ce to ai Kufa yanzu baka da kowa a Kufa saboda haka yanzu kadai mu mun zo domin mu tafi da kai mu tare ka hanya mu tafi da kai ka je kaiwa gwamnan Yazidu mubaya'a sai ce har abada ya ce ai da zan masa baya da tuntun na mishi to dan dai a ƙarshe dai ya nemi tun da yanzu ya gane radiyallahu anhu alaihi salam cewa kufa ba zai yi shiga kufa ba sai ya nemi wannan tawagar ta mutum dubu da ubaidullah bin ziyadin ya turo su ba shi dama ya koma makka wato ya nemi ɗayan abu uku a wurinsu yace ko dai su bashi dama ya juya ya koma ko su bashi ya koma makka ko su bashi dama ya tafi wani gari ko da ba maka bane ko kuma su bashi dama daga nan ya kama hanyar sham ya je ya hadu da yazidu suka ce sai suka ce to sai shi wato jagoran wannan tawagar amru dan sai dan abi kasin sai ya rubuta kada sai ya aika wa ubaydullah bin ziyad gwamnan sa kenan ya ce to ga abin da alhassan ya ce ya ɗayan abu uku yake nema a yi masa alfarma ko dai a bar shi ya koma maka ko a bar shi ya koma wani gari daga cikin garuruwa ko kuma a bar shi ya tafi wajen muawiya sai sai ubaydillah bin ziyad sai sai ya rubuto takarda tare da ƙarin tawagan mutum dubu hudu cewa a zo a gaya ma jagoran wannan tawagar amru dan sa'ad dan abi ƙasin. ko dai ya dai zo da shi kar ya bashi ya tafi ɗayan wuri ukun nan ya zo da shi kufa ya zo ya masa mubaya'a ko kuma shi ma ya sauka ya bada dama wannan sabon kwamandan mai tawaga mutum dubu hudu ya zama shi ne jagora lallai ya zo da sayyidina alhassan da tawagar da yake tare da ita a kowane yanayi kaga mutum dubu biyar kenan shi kuma radiyallahu anhu wa alaihi salam yana ɗauke da mutum saba'in da wani abu ko ɗari ba su kai ba a lokacin duka tawagar shi domin shi ba yaƙi ya fito ba ƙaura ya fito to nan dai a wannan tawaga suka iso na mutum dubu hudu wanda suka zama mutum dubu biyar suka ta sa faɗa in faɗa shi ya ce ba zai je ba shi ba zai je kufa a matsayin ya yi ubaidullahi bin ziyadin ba alaihi la'anatullahi ya masa mubaya'a in har mubaya'an zai yi a bar shi ya tafi wurin yazidu suka ce ya ce kar a baka ka tafi wurin yazidu kar a barka ka juya makka kar a baka tafi ko ina ya ce lalle a kawo ka zo ya ce to wannan kuma ba zai yi ba to ana nan shi ubaydullah bin ziyadin sai ya sake rubuta takarda daga baya a ya sake aikawa cewa lallai lallai ko dai al-Husayn alaihi salam ya zo a zo da shi ko kuma a yaƙe shi to a nan dai Karbala aka yi ta wannan kai kawo daga baya dai har abu ya zama ya zama an fara yaƙi saboda sun tare su wannan tawaga ta mutum dubu hudu na baya da suka zo da su ya fi zafi akan ɗaya kwamandan farko domin ɗaya komandan farkon da shi da mutanen sayyidina usman eh, da shi da mutanen sayyidina al-husayn sai da aka zama kamar abokan juna tun dama da yawa an san juna har sallah sayyidina al-husayn yake jin su sallah zai ja su sallah su haɗu gaba ɗaya limance su sallah har ya samu ƙarin mutum talatin daga waɗannan mutum dubu ɗin sun koma cikin jama'ar shi mutum talatin yanzu jama'ar sun zama mutum ɗari da biyu kenan to da wa'annan na baya na ƙarshe suka zo inda aka hukuban cewa cewa su su halakar da shi ko da ko ta wani hali ne in ba zai yadda ya zo kufa ba in yace juyawa zai yi su mataki da suka zo sai suka tare ruwa inda suke shan ruwa suka tare tsakanin sayyidina al-Husayn da inda zai sha ruwa to wannan sai ya zama dalilin faruwar yaƙi a junansu sayyidina al-Husayn ya kwanta bacci ya farka wani lokaci kawai sai ya ga rundunan da suke tare da shi na wannan mutum dubu biyar din sun matso kusa da shi sai yake tambayar na kusa da shi me suke nufi suka ce suna nufin ko dai ka sallama musu ka bi su zuwa wajen ubaidullahi bin ziyadin ko kuma su yaƙe mu sai ce to ai kuwa sai dai su yaƙe mu ya tashi washegarar da asuba ya yi sallan asubahi sai ya sai ya tara waɗanda tawagan shi da yake tafe da su duka ya musu hukba doguwar hukba wasiya sai ya ce mutanen nan naga ni suke nufi ba ku ba saboda haka na muku izini duk wanda ya ga zai iya komawa makka ko zai iya barin nan karbala ya tafi duk inda zai je na muku izini kowa ya tafi ku bar ni da su har allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita a hannunsu amma ba zan bi su zuwa kufa ba amma na muku izini to wani daga cikin tawagar shi sai ya ce wallahi shi yana da uzuri yana da bashi mai karfi akan shi yana da kaza yana da kaza saboda haka shi yana neman izini zai koma maka yace na maka izini ka koma banda shi wannan mutum ɗayan duka saura da ahalul baiti da ƴan su da kowa kowa sai ya ce ba za mu tafi mu barka ba matukar mutanen nan suna nan muna tare da kai ba za mu yadda da zubar da jininka ba sai bayan an zubar da jininmu ba za mu yadda da kaza ba za mu yadda da kaza ma'ana dai duka suka yadda cewa ko da yaƙi za a yi suna tare da shi a kowane hali to haka dai a ana nan ba a fara yaƙi ba har sai da jagoran nan na biyu wanda wanda shi Ubaidullah bin Ziyadin ya turo shine Shamru bin Duljaushan alaihi la'natullahi shi ma ya tara waɗannan tawagan sai ya ce wai mutumin nan ne muke jira da shi ga umarnin da jagoran bai ya bamu sau da aka mu auka musu kawai ko dai mu kama su da ƙarfi mu tafi da su ko kuma mu yaƙe su to sayyidina al-husayn yana tare da mata da yara hada jarirai yara na goyi wanda ake shayar da su to anan dan kwanakin da aka yi anan karbala an yi yar bukka haka wadda mata da yara a abukan suke akwai ɗansa sayyidina ali aliyul asghar aliyu zainul abidin akwai ɗansa babba aliyul akbar akwai akwai ɗan ƙaramin ɗansa yana kamar shekara 20 shi ma a lokacin to amma ba shi da lafiya to da shi dai da sauran mata da yara suna cikin wannan kamar ebbuka ɗin to ana haka sai shi wannan wato shamru bin zujaushan sai ce shi bai ga abin da suke jira ba sau da aka yi kururuwa kawai ya ce a fada musu aka fada musu aka fara aka fara kamar ka ce yaƙi aka fara yaƙarsu aka fara shahadantar da babban ɗansa wanda aka fara shahadantarwa a lokacin babban ɗan shi sayidina alhassan shine aliyul akbar suka sare shi da takobi suka sare masa hannu tare da wasu daga cikin jama'an haka dai duk wanda aka sare duk wanda aka aka sara aka kawo sayyidina alhassan zai ɗauke shi zai masa wasici a haka a haka a haka sai da suka ƙarar da duk wanda yake tare da shi wanda zai iya fitowa don kare shi a matsayin namiji sai da aka shahadantar da shi ‘ya'yansa ƙannansa ‘ya'yan alhassan ‘ya'yan ja'afar ‘ya'yan aqilu wato duka waɗannan ahlul baitin sai da ya zama daga sayyidina alhassan kadai sai ɗansa aliyu zainul abidina sai mata sai jarirai guda biyu a cikin tawagar kadai ya rage to ana nan sai an riga an shahadantar da kowa sai waɗannan wanda na ambata kadai, sai suka wato sai suka nemi ko dai ya bi su a haka ko kuma su ci gaba da ya shi sai ce ai shi yadda ya gaya musu nan ba inda za shi sai dai su kashe shi su tafi da gawar ma'ana sai dai su shahadantar da shi a nan cikin ‘ya'yansa da matansa ya ya musu ya ya musu magana cikin cewa yanzu kuna ganin ya dace a ce kun yaƙe ni kar ku manta fa ni ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kaza ni ne wanda annabi ya ce kaza yanzu a bayan ƙasa duk duniya ba dan annabi sai ni ba dan annabi sai ni duk duniya a bayan ƙasa ni kaɗai na rage dan annabi dan Fadima wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma shugaban matasan gidan aljanna to a dai wannan daren alhamis kenan ana gobe juma'a da daddare ya kwana yana sallah radiyallahu anhu da gari ya waye bayan an yi bayan an yi sallan subahi daga yanayin karatun da ya a sallah mata da da shi Ali Zul Abidin wanda suka rage suka fahimci yanayin ayoyin da ya karanta yanayin ayo da suke da suke ishara zuwa ga shi ma ko shahadan shi ko wani abu makamanci akwai yar uwarsa Zainab wasa kenan yar sayyidina Ali yar Fatima alaihi salam ta fito ta ce ya zami da mutanen nan mu ma mu fito mana ba kariya ya ce a'a ku koma ta faɗi tana kuka jikin jikinsa yasa aka ɗauke ta aka sake maida ta cikin yan uwa ya zama sai shi kaɗai yake zauna a waje to ana nan dai abubuwan da ya babu daɗi ya shi wannan shamuz ibn zijaushan ya ga kawai ba abun da ya rage illa su faɗa masa bayan kafin shi duk wanda ya yunƙuro a matsayin zoye kansa sai ya zo kusa da shi kwarjinin annabta sai ya ɗebe shi sai ya koma kwarjinin annabta ya ɗebe sai ya koma sai shi wannan an ce kamar yadda ya zo a tarihi albidaya wanda ya ibn kasir ya kawo cewa akwai wanda ya zo da takobi ya daga takobin bai kai jikinsa ba hannunsa ya shanye akwai yaro daga cikin daga cikin jariran domin su wannan jariran na faɗa guda biyu duka an kashe su daga baya akwai jariri wanda aka fito da shi yana kuka yace a kawo masa shi an fito da yaron an miƙa masa wani ya saita kibiya ya harbi jaririn a ka masa jaririn jini yana zuba a jikinsa ya karɓe shi yana yana kuka yana cewa ya ubangiji kaga abin da mutanen nan suka mana Allah ka hana su jin daɗi Allah ka musu kaza Allah ka musu kaza to haka dai har dai suka samu suka faɗa masa alaihi salam shi ma aka samu wani yana sanye da irin rigan nan mai hula kamar irin rigan Maroko irin rigan nan mai hula ita ce sanye a cikin shi a lokacin shi shamrudin zujaushan ya zo takobi ya sare shi wannan rigar da ke jikinsa hula sai da ta cika da jini haka ya cire ya sunanta hular alaihi salam yana cewa ya ubangiji kana kallon mutanen abin da suka yi jini yana ɗaukansa ya koma daidai kofar inda mata da yaran suke ɗansa Aliyu Zainul Abidin ba shi da lafiya a lokacin da yake yana da laulayi irin haka ya fito ya riƙe ya rungume shi yana ce mishi zan maka wasiya ya ce ɗana zan maka wasiya da abin da kakanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya yi mana wasiya da shi lokacin da zai wafati zan maka wasiya da abin da kakanka Sayyidina Ali ya mana wasiya da shi lokacin da zai wafati zan maka wasiya da abin da ɗan uwan mahaifinka ya mana ɗan uwan mahaifinka alhassan lokacin da aka shayar da shi guba ya mana wasiya da shi duk zan maka wasiya da wannan ka ji tsoron Allah wasiyar kenan ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka taba ka yadda ka taba haƙƙin wanda bai taba ka ba duk abin da za a ya mai doguwar wasiya yana cikin jini yana zuba ga kishi yana gaya musu cewa yana jin kishi na ruwa an ce a lokacin ko tsayawa bai iya yi alaihi salam ba wani mataimaki da zai iya ɗauko mishi wani abu ya ba shi, ko ya iya ɗaga shi ko wani abu makamanci yana da jan ciki alaihi salam haka ya ja ciki ya kai ya kai inda zai samu ruwa a nan inda ya je inda ya samu ruwan da zai sha din wani kaman korama ne haka na aka sake samun wani la'ananne arne kafiri cikin waɗannan tawagan ya sake zuwa ya sare shi a nan muka muki to haka dai daga nan shi wannan jagoran nasu wato ibn zujaushan ya sake kururuwa ya ce me kuke nufi da shi mu gama da shi kawai to nan dai suka fada masa alaihi salam da sara da suka suka shahadantar da shi sai ya zama a lokacin ba wanda ya rage bayan sun shahadantar da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai aliyu zanil abidina sai mata a ranan juma'a kenan ranan goma ga watan almuharram irin jiya kenan wannan shine abin da ya faru da ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam a takaice a karbala kuma wannan abin da na tattauna na karanto duka na tattaro daga littattafan ahlus suna wal jama'a ne wato ina nufin littattafan wanda ba shi'a ba yan shi'a ba domin ba wanda yake da ja cikin malamai kwata-kwata cikin cewa an shahadantar da sayyidina Hussein da ahlul baiti a Karbala ranar Ashura sai dai kawai inda abubuwan suke su shi'a suna da kalan karatun su waye shahadantar da shi me yasa aka shahadantar da shi wanda suke kan kiran kansu ahlus sunna suna da nasu kalan karatun waye shahadantar da shi me yasa aka shahadantar da shi an ce lokacin da aka shahadantar da shi radiyallahu anhu a suka na mashi talatin da biyu talatin da uku talatin da biyu zuwa talatin da uku aka kirga a jikin shi suka da mashi sara da takobi talatin da hudu a jikinsa wato tsakanin sara da suka sama da sittin da wani abu a jikinsa radiyallahu anhu to aka sake samun wani cikinsu ya ga ba za su iya in suka ce su ɗebi waɗannan gawawwaki na mutum na waɗannan jama'a da yawa ya musu yawa sai suka rika yanke kawunansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka suka rika sa takobi suna yanke kawunansu suna tattare kawunan za su kai ma shi ibn ziyadin ma'ana jagoran su alaihi la'anatullahi wanda ya tura su Allah ya tsine masa ya ƙara tsine mishi suka tattara da waɗannan yaran da matan ƴaƴan sayyidina Ali akwai ƴaƴan sayyidina Ali mata kamar Zainab akwai Fatima bintu Fatima akwai Zainab bintu Ali da shi Aliyu Zainul Abidin ba shi da lafiya kamar na faɗa yana da yanayin rashin lafiya amma da yake namiji ne shi ba su kashe shi ba wasu na bada shawaran su kashe shi wasu na cewa su kyale shi da lafiya sarka suka sa masa a wuya sarka suna jan shi kamar dabba sarka suna jan shi suka kai shi suka isa har kufa tare da kawunan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka kai ma shi wanda ya turo su wato Ubaydullah bin Ziyad da umarnin jagoransu Yazid ibn Muawiya Ah. da suka kai masa an ce ya saka yana da sanda haka hannun shi sai yake saka sanda cikin bakin sayyidina al-Husain haka yana saka sanda yana buɗe irin laifansa haka da aka masa kan kan shi alaihi salam sai yake cewa kai amma kyakkyawa ne ga wushiriya sai wani daga cikin jama'an shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce amma dai kai Allah ya la'ane ka ya ce wannan bakin da kake saka sanda kana ma izgili na ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana saka bakin shi a wannan bakin yana sumbanta amma yau kai gashi ka zo kana saka sanda a cikin bakin kana izgili to haka dai an ce ya shi wanda wato asalin wanda wanda ya taho da kan nashi daga Karbala zuwa Kufa ya ɗauki kan a cikin wani kaman kace jaka haka ya kai lokacin da suka iso da daddare an kulla fada kaman kace an kulla gidan shi Ubaydullah bin ziyadin suka zo ba su samu shiga ba wanda yake ɗauke da kai din wanda yake gani shi yayi jarumtar yanke kan ya kai wannan kai din gidansa ya kwana da niyan gobe ya kai ma shi Ubaydullah bin ziyadin a cikin iyalinsa yana da mata guda biyu wanda ya kamata yana ɗakin ta da ya je sai ya ce mata na zo miki da wani abu mai daraja wanda a yau a bayan ƙasa ba abu mai daraja shi mun dawo daga sako da aka aike mu amma na zo da abu mai daraja ta ce me sai ya ce kan na al-husain dan aliyu dan fadima dan annabi Muhammadu sai ta ce shi ne kake ce mun ka zo da abu mai daraja mutane maza na gari suna fita su dawo da zinariya da azurfa ka fita ka dawo da kan ɗan annabi muhammadu Tace ce to daga yau aure ba ni ba kai shimfiɗa ba ni ba kai Allah ya ma kaza Allah Allah ya ma kaza sai ya tashi koma zuwa ɗakin wata daga cikin matan inda inda tun da nan ita bata aminta ba kenan ta ma mai bara'a sai ya koma ɗakin waccan sai ya kwana wanda aka kwana a ɗakinta da jakanda kai mai daraja na al-Husayn yake ciki alaihi salam ta ce tun da ya zo da daddare ya ajiye ita bai gaya mata me ke ciki ba amma ta ce haske take gani da walwali a wannan jakar har garin Allah ya waye to haka suka daukan da suka kai masa shi ma ya aika kai din tare da jama'an da suka kaman suke ganin sun tattaro ragowan ahlul baiti da shi sayyidina Ali zan abidina da kawunan waɗanda suke ganin kamar su ne jagororin su waɗanda suka kamar shi al-Hussein alaihi salam da sauransu alaihi salam suka aika mai Yazidu aka tura tawaga ta aika mai Yazidu yana yana Sham da aka kai masa bayan sun kai masa uh, bayan sun kai masa an zo masa da mata da yara kamar yadda na faɗa wanda suka rage akwai zainab akwai fatima akwai sauran yan uwansu ya'yan na ali dukansu da aka zo da su ya gansu a wani yanayi irin irin tun da aka taho tun aka baro da su daga karbala suna cikin yanayi kamar ka ce na datti da abubuwa dai da tashin hankali ya gansu ya ce kai sai ce amma ubaidullah ibn ziyad mutumin banza ne ya zai turo mun su haka bai ma sa ko wanka sun gyara jiki ba irin wai abin da ya fi damun shi shi ne yadda aka taho da su aka keto garuruwa har aka zo da su sham a wannan yanayi to a nan wasu cikin malamai da suka rubuta tarihi sun ce ya yi allah wadai ya ce shi bai ce a kashe husaini ba amma dai kashe husaini bai ɓata masa rai ba domin ɗan tawaye ne a wurin shi a bakinsa shi ma Allah ya la'ance shi wasu sun ce ya mata baitoci da aka masa kan sayyidina husaini shi ma an ce ya yi kalan abin da ubangiji bin ziyad ya yi ya dogara sanda a jikin bakinsa yana cewa yana cewa ga irin ta nan kamun tawaye kuma yau ita ce ranar ɗaukan fansa in ya inganta su ibn kasir sun ce a wurinsu bai inganta ba ya faɗi haka cewa ita ce ranar ɗaukan fansan abin da sayyidina ali ya yi makakanunsu a badar su ma yau Allah ya kasu su ɗau fansa to kuma abin da zai gaskata wannan a tarihi shine ya ma an zo masa da da shi sayyidina ali zonil abidin sai ya kalli sayyidina ali zonil abidin yana ɗan shekara ashirin da wani ba a lokacin sai ya ce mishi kai yaro kaga abin da babanka ya jefa ku ko kaga halin da babanka ya jefa ku a ciki na yin tawaye ma shugabanci yanzu da ya yadda bai mun tawaye ba da bai fada wannan bai jefa ku cikin wannan halin ba to ga kenan waɗannan suna daga cikin dalilin da suna maka cewa e ko da ba Yazid yayi mubasharan a kashe waɗannan ahadul bai tare da al husayn alaihi musallam ba wato shi ne abin da ya zaba lokacin da aka zo da aka fito da su aka kafa su fada akwai Fadima yar Sayyidina Ali karnwa Sayyidina al Alhassan. wani daga cikin mutanensa ya ganta sai ya ce mishi sai ya ce mishi a ranka ya dade in dai waɗannan in dai waɗannan a matsayin fursunoni a matsayin bayi za a ɗauke su sai ya nuna Fadima sai ya ce yana santa yar sayyidina ali to ka san da yake jinin annabta akwai jarumta sai ta tashi sai ta koma bayan zainab yayarta kenan sai ta makale bayan yayarta haka ta sunkuya sai yayar sai ta ce mishi ai ba wai kai tsinannan Allah la'anannan Allah ba ko mai gidanka Yazidu gashi bai isa ya dauke mu a matsayin bayi ba dan ya san mu wuce bayi a duniya Allah bai yi wasu 'yaya masu darajar ba a duniya ba balle kai balle kai ta dai zazzage shi ta gaya masa maganganu har yanzu yazidin ya maida mata magana ya ce mata ke ni kike gaya wa irin wannan magana ta ce to kai awa ta ce kar ka manta fa ni yar fadima ce yar aliyu ka san waye aliyu ya yi wa kamar yadda na faɗa ya yi wa shi aliyu zan abdin magana cewa ga abin da mahaifinku ya jefa ku sai ya sai ali zan abdin sai karanta masa ayar ma asabu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum na'am illa fi kitabin min qabli an nabra'aha sai ya ce ai ba komai duk abin da ka gani na musiba Allah madaukakin sarki shi ya tsara wa mutane za su fada wannan musiba din saboda haka wannan abin mun san musiba ne daga Allah madaukakin sarki ya tsara mana ah, kuma mun karbi abin da Allah ya mana sai ya kalli wani ɗan shi shi Yazidu akwai wani ɗansa a gefe sa'an shi kana iya cewa kamar sa'an shi sa'a sa'an shi Ali Zainal ne sai ya ce mishi kai kamar da masa martani mana kana ji yaro yana mana kamar ka ce yana mana rashin kunya to shi ma sai yaron ya tambayi Yazidu to me zan ce masa sai ya ce ka ce mishi wa ma asabakum min musibatin fi ma kasabat aydikum wa yafu an ka ce duk wannan abin da ya same su bai same su ba sai dan abin da suka jawo wa kansu dan mamun ya fi musu waɗansu daga cikin abubuwa to haka dai aka ci sa'insa daga baya dai kamar yadda aka tarihi aka tabbatar cewa su so su rike waɗannan matan da shi Ali Zainul Abidin dan an ce yayi ta shawara akan ko ya kashe Ali Zainul Abidin tun da shine namiji da ya rage ko kuma ya kyale shi daga baya dai shawara ta rabu akan ya kyale shi da kuma abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta na cewa Ali Zainul Abidin shi zai zama shi zai zama ragowar namiji a zuriyan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci gaba da yada zuriya to anan sun yi ta shawara su banu umayya su rike su a matsayin fursunonin haƙi ne ko ku a'a su kyale su to daga baya da suka kula ci gaba da rike su fitina ne domin ya rubuta takarda shi Yazid ya aika ma gwamnansa a Madina gwamnansa shi ma shi ma banu shi ma dan banu umayya ne jinin wato familin su ne yace mun samu nasaran kashe Husaini da wane da wane da wane da wane ‘ya'yan wane ‘ya'yan wane wanda suka rage yanzu suna hannunmu akwai wane da wance da wance da wance su suka rage suna hannunmu saboda haka yanzu ba maganin tawaye mun gama da ‘yan tawaye kamar yadda ya rubuta a takardar da aka yi wa gwamnan Madina safe ta da mutane karanta takarda gaba ɗaya sai Madina ta ruɗe ihu da kuka da abubuwa dai gaba ɗaya garin Madina sai ya ruɗe to saƙon da shi gwamnan ya aika ya sake aika mai Yazid cewa ga fa halin da Madina ta jira aka ce na cewa ga abin da ya faru to Yazid sai ya gane ashe dai ci gaba da rike waɗannan ‘ya'ya masu daraja ba zai zama masa abu ne da zai zama mai maslaha ba sai ya tattara su sai ya ce a dawo da su madina to a takaice dai wannan shine abin da ya faru kuma malamai sun samu saɓani cewa za a dangana kisan waɗannan ahadul baiti ma'ana wannan musiba da bala'i da balahira zuwa ga yazidu kai tsaye ko ko ba hannun yazidu a ciki nasibawa masu ƙoƙarin kare yazid masu bashi kariya su suna ƙoƙarin bashi mafita cewa ba hannunsa a ciki wanda kuma wannan sun saba da manhajin ahlus sunna wal jama'a na gaskiya domin ijima'in ahlus sunna wal jama'a shine yazidu shi ya kashe husaini ya kashe waɗannan ahlul baiti gaba ɗaya domin ba a yi ba sai da umarnin shi sannan kuma da aka yi wani mataki ya ɗauka sannan kuma menene raddu fi'il ɗinsa lokacin da aka kai masa ‘ya'yan sayyidina Ali da Ali Zainal Abidina da kawunan su sayyidina Al-Husayn me raddu fil ɗinsa me me reaction ɗinsa saboda haka akwai nasibawa da su suna ganin ma addini a wurinsu shine ka bawa yazidu kariya akwai rafidawa kamar yadda na faɗa a baya su kuma suna kallon ba wai yazidu ba har mahaifinsa mu'awiya bai tsira ba suna zagin shi suna da anan shi har sauran sahabbai har sai na Usman bai tsira ba to shi ma wannan kuskure ne kadai shine lallai Yazid ibn Muawiya da Ubaidullah ibn Yazid da sauran mataimakansu su ibn Zujawshan wanda suka jagoranci wannan yakin su ne akabiru mujrimi wannan abin da ya faru ranar ashura ranar goma ga wata sannan kuma kar a manta yazidu ibn muawiya da wasu ke kokarin bashi kariya wanda nace ya saba da fahimta ya saba da manhajul hadu baiti yana fada laifuka guda uku wanda ba wanda zai iya kare ɗaya daga cikin waɗannan laifuka shine na farko wato a yaƙi da aka yi kwana uku ana yi a cikin madina wanda ake kiran shi ayyamul harra ko yawmul harra wanda ya turo wa gwamnansa ya ce ya halatta garin madina duk wani abu da musulunci ya haramta a ba wa mutane dama su yi a cikin garin madina kwana uku aka yi ana yaƙi a garin madina a wannan kwana uku an sha giya har a masallacin manzon Allah an yi zinace-zinace an yi caca duk wani abu da kasan musulunci ya hana a wannan ayyamun hara ɗin ba a yi jam'i an ce sahabi ɗaya ne wanda yake fitowa gidan shi na kusa da masallaci ya fito ya tsallako ya shigo masallaci ya keto waɗannan fasikan mutane ya shigo masallaci mai gulasa son ya sallah ya koma gidan shi amma duk lokacin sallah za a ji sautin kiran sallah daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi amma kwana uku aka ba a yi jam'i a masallacin manzo Allah sallallahu ba a yi sallah a masallacin ba Allah kadai ya san adadin matan da suka ɗau ciki ta dalilin wannan ayyamul harra da aka yi a madina kaji ɗaya na biyu kashe abdullahi ibn zubair a makka saboda ya ƙi musu mubaya'a aka turo a yaƙe shi wanda dalilin ya ƙasa har ka'aba sai da aka rushe ta aka mata flat har ka'aba sai da aka rushe ta aka rushe harami aka rushe masallacin makka aka kashe sahabban manzala da dama wanda a ayyamul harra din ma an kashe sahabbai an kashe ƴaƴan sahabbai an attala masallaci an yi zinace zinace an sha giya an yi an yi an yi an yi an yi wanda kuma wannan ba wai ba wai karatun ƴan shi'a bane ma'ana ba wai kissa bace da ƴan shi'a suke rawaitowa kissa ce wadda ta tabbata ta inganta a tarihi har wajen malaman ahlus sunna wal jama'a na biyu na uku kuma shine wannan abin da ya faru da yawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar goma ga watan Ashura sun yi mafarki da manzala sallallahu alaihi kamar Abdullahi dan Abbas da gari ya waye da gari ya waye ya ce ya yi mafarki ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya inganta a sahihul bukhari ya ce ya ga manzala sallallahu alaihi wasallam yana dauke da wata kwalba da jini cike a cikin kwalbar hannun manzala sallallahu alaihi haka hannun shi duk jini ya ce sai na tambaye manzala sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullahi ya na ganka haka sai ya ce jinin Husaini ne da sauran ‘ya'yana tun da aka kashe su nake tattara jinin ina zuba a kwalban nan ban ba har yanzu. Sahabin da ya rawaici wannan hadisin ya ce da suka kiyaye daga ran da Abdullahi dan Abbas ya ba su labarin nan da labari ya zo musu cewa an shahadatar da Husaini suka kirga sai suka garan da Abdullahi dan Abbas ya yi wannan mafarkin ta dace da ranar goma ga watan Al-Muharram ranar Ashura da aka shi. sai da mu salama ɗaya daga cikin ummatul mu'minin ita ma tana cikin da suka mafarki a ranar Ta manzon Allah sallallahu alaihi a wani yanayi kaman ka ce shu'usan kuburan kaman ka ce mutum yayi kura haka a wani yanayi kaman mutum ya fito daga wani yanayi ta ce sallallahu na ganka haka sai ce na halarci inda aka kashe Husaini da sauran an kashe mun Husaini da sauran jikoki na da ƴaƴana na halarci wurin ne daga wurin da ke shi yasa suke ganin haka na bututu shi ma da aka bi bayan bayan labari ya iso da aka bi sai aka ga ya dace da ran da aka shahadantar da su manzala sallallahu alaihi ya yi ishara ya yi saraha zuwa ga shahadantar da su sannan ya tsine wa waɗanda za su zama dalilin shahadantar da al-husayn da ahalinsa da haka wani ma ya ce wai kar a la'anci waɗannan mutane to ai nasibanci ne nasibanci ne ko wasu cikin malaman ahlus sunna wal jama'a sun ce yadda idan an ambaci sahabin annabi zaka ce radiyallahu anhu yadda idan an ambaci ahlu baiti zaka ce alaihi salam haka idan an ambaci yazidu ko ubaidullah ibn ziyadin ko shamru ibn zujaushan ko amru bin sa'ad bin abi waqasin ka ce alaihi la'anatullahi shi ma ibada ne lada Allah zai baka ba in ji yan shi'a ba in ji ahlu sunna wal jama'a saboda haka dai a takaice kamar yadda ibn taymiya ya faɗa cikin minhajus sunan nabawiyya cewa abubuwa da suke faruwa a ranar ashura kashi uku ne mutane suna kasuwa uku akwai masu ranar goma ga watan su riƙa yanka jikinsu suna jiwa kansu ciwo da sauransu ya ce wannan guluwi ne da wuce wuri bai kamata ba amma ba za ka hana kowane musulmi in ranar ta yi ya ji ɓacin rai na abin da ya faru ba ya ce akwai kuma wanda su kuma murna ma suke yi har suna ciyar da abinci da kyaututtuka in ranar goma ga watan ta yi suna kiran shi ranar zumunci da ranar cika-ciki da ranar waye-waye irin da waɗannan abubuwan na da su banu umayya suka kirkiro sai ce shi ma wannan kuskure sai ce kadai abu biyu ya faru a ranar ashura'a shine abin da ya zo a hadisi na cewa Allah ya halakar da fir'auna da sauran kafiran annabi Musa ranan goma ga watan almuharram ya tsiratar da annabi Musa wanda ya sa Yahudawa suke azumi mun ga sasan yake azumi a wannan rana? duk da mu a wurin mu azumin ma wallahi hadisan shi ba su zauna da kyau ba ma'ana akwai ittirab malamai suna da maganganu cikin hadisan ashura din na to amma dai masu yi alhamdulillah Allah ya bada lada a ci gaba da yi ah, ah, masu Yau abu na farko kenan yace annabi kuma an yi abin da ba a taba yi a duniya ba Shi ne kashe ahalin gidan manzala sallallahu sama da mutum 20 jinin annabi sallallahu alaihi wasallam azbar da jinin su a ranar ashura yace to waɗannan abubuwa ne guda biyu wanda wanda ɗaya na farin ciki ɗaya na damuwa kuma duka a rana iri guda a rana iri guda saboda haka dai a takaice wannan shine dan tsakurowa cikin abin da ya faru a ranar ashura'a na banu umayya da suka yi ta'addanci akan ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi ijma'i akan la'anar su da tsine musu da musu munanan addu'o'i kamar shi sayyidina al-Husain Allah ya saka masa da alkhairi har gaban da zai rasu jinin shi na hannun shi na cike da jini yana daga hannun yana musu yana musu mummunar addu'a to haka malamai suka suka duk malamai da suka rubuce rubuce ka ka duba al-bidaya wa nihaya na ibnu kathir ka duba siyarwa alamin nubala na na na imamu zahabi wanda waɗannan waɗannan malamai dai kowa ya san almajirin ibnu taymiya ne to su ba su da gubar wahabiyanci ko nasibanci sosai kamar malamin ibnu taymiya shi kan yayi munanan maganganu akan ahlul baiti a cikin littafin sa manhajus sunna nabawiyya amma ibnu kathir a albidaya wan nihaya ya kawo tarihin da ko ko dan shi'a zai yi rubutu karshen abin da zai rubuta ke da la'anansu da komai in ya kama sunansu ya ce alaihi la'anatullahi wanda ya kama suna sa ya Allah ka ƙara tsine mishi alaihi bil'a'ilullahi haka to da dai wanda suka rubuce rubuce shehu mu shehu tijani radiyallahu anhu a cikin sharhin da ya rubuta na hamziya akwai sharhinsa na littafin hamziya ta al-imam al-busiri karkashin baitin kulli yawmin wa kulli ardin kulli yawmin wa kulli ardin bi karbi minhum karbala wa ashura'a yayi magana a takaice karkashin wannan shine abin da zaka ji in shi'a suna yawan faɗa kullu yawmin ashura wa kullu ardin kalbala tace in dole mumini ya ji cewa kowace rana a wajensa ashura ce ma'ana kowace rana bin nisba da abin da ya faru ranar bakin ciki ci shine ma'anan kullu yawmin ashura wa kullu ardin karbala Allah ya saka musu da alkhairi ahlin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mana soyayyar su wanda soyayyar su wajibi ne su kuma waɗanda suka yi wannan irin ta'addanci ba da ba taɓa ganin ta'addanci irin shi ba Allah ya ƙara musu la'ana Allah ya ƙara musu tsinuwa dukkan wanda yake ganin abin da suka yi daidai ne dan dan a cikin al'umma musulmi har a yanzu akwai wanda suke ganin wai sayyidina al-hasan dan al-husayn wai tawaye yayi shi kuma a ka'ida wai dan tawaye ya kashi ake har yanzu akwai masu irin wannan karatu wasu na tsoron furtawa wasu kuma sukan furta ma ko sukan furta to Allah ya bada tawfiki ban kama sunan da yawa daga cikin da sunan su yazo cikin tarihi ba da yawa da yake wasu sahabbai ne kuma wasu daga baya sun daddawo sun tuttuba sun yi ta kuka sun yi ta kuka sun yi ta nadama cikin da sunayen su yazo cikin abubuwan cikin wanda su sahabbai ne wasu mayayan sahabbai ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a takaice dai wannan shine abin da na alƙawarta zan karatu akan shi yau ba kuma na yi dan dan na yadda da abubuwan da mutanen shi'a kan yi na yanka jiki da sauransu ba ni ba dan shi'a ba ne amma kuma ko ɗan shi'a bai fili jin zafin abin da ya faru a wannan ranar domin sayyidina ali da danginsa da ahalinsa ba na dan shi'a ba ne kawai na dukkan al'ummar musulmi masoyin annabi Muhammadu. Mutala Sassan ya ce ba mai san su sai mai san shi, ba mai ƙin su sai mai ƙin shi. Ko? Ya ce Allah ka so mai san su haka dai. Ah, waɗanda kuma suke ganin su kuma daidansu a wurin su shine su ce to meye don abin da ya faru a ashura a wannan su da Allah su. tabaraka wa ta'ala mu dai kam kullu yawmin ashura'a wa kullu ardin karbala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh